Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Radio VOH wasu kamo a cikin shirin san safiyar Asabar Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagorci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauki da su ko za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurayi tare da Hassan Barka. Bayan sa sai mu kawo muku shirin na Muleka Iran. Daga ƙarshe kuwa akwai mu da shirin na Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Ƙasar China ta ce dole ne Amurka ta ɗaukewa Iran takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata. shugaba buhari a najeriya ya ce ba zai saba alkawalin da ya dauka 'yan najeriya ba a takonsa na bukin kirsimeti ministan harkokin wajen kasar iran ya ce atisayin rasulul azam sako na 'yan wantaka ne ga kasashe makwabta kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar china ya bayyana cewa dole ne gwamnatin amurka ta daukewa kasar iran dukkanin takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata da nufin durkusa da gwamnatin ƙasar kamfanin dillancin labaran iran press na ƙasar iran ya nakalto lijian yana faɗar haka a jiya juma'a lokacin da yake jawabi ga 'yan jaridu kamar yadda ya saba lijian ya ƙara da cewa takunkuman tattalin arziki masu tsananin da amurka ta ɗora a ƙasar iran sun kasa cimma burinsu kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar na china ya bayyana haka ne a daidai lokacin da ake shirin komawa taro na takwas kan tattaunawa dangane da ɗagewa iran takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata da kuma dawowar amurka cikin yarjejeniya a cikin 'yan kwanaki masu zuwa a ƙarshen watan nuwamban da ya gabata ne dai ƙasar iran ta gabatarwa ƙasashe biyar a hada da ɗaya wa'anda suka rage a cikin yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliya ƙasar iran wacce amurka ta fice daga cikinta a shekara ta 2018 buƙatu guda biyu wanda ya sami amincewar kasashe membobi a wannan yarjejeniyar a daidai lokacin da kiristoci a tarayyar najeriya suke shirin gudanar da bukukuwan kirsimeti na haihuwar annabi isa salam a yau asabar shugaba muhammadu buhari a wani jawabin da ya yi wa 'yan kasar ya ce ba zai yi watsi da alkawalin da ya ɗauka mutanen kasar ba jaridar leadership ta najeriya ta nakaltar shugaban yana cewa matsalolin tsaron da ƙasar take fama da su a halin yanzu mai wucewa ne buhari ya ƙara da cewa lokacin kirsimeti wata dama ce na sake ta da fatan da ake da shi na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk fadin ƙasar ya ce a cikin tsakiyar jarabawa ce ƙasashe suke fita cikin matsalolinsu su kuma sami ɗaukaka da ƙarshe shugaban ya buƙaci 'yan najeriya da su ɗauki cewa kamar yadda matsalolin da suka fuskanci ƙasar a baya suka wuce haka ma matsalolin da ake ciki a halin yanzu za su wuce kamar ba a yi su ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa a tarayyar najeriya ncdc a takaice ta ba da sanarwar cewa an sami ƙarin mutane 45 da suka kamu da cutar covid-19 nau'in omicron a ƙasar zuwa ranar 20 ga watan disamba da muke ciki jaridar premium time ta nigeria ta nakalto malama luka lawal wata babbar jami'a a cibiyar tana faɗar haka a jiya juma'a ta kuma ƙara da cewa nigeria ce ta uku a cikin jerin ƙasashe wa'anda covid-19 nau'in omicron ya fi yaduwa a cikinsu wato bayan kasashen afirka ta kudu da kuma botswana wanda mutane 1296 da kuma 291 suka kamu da cutar mrs lawal ta kammala da cewa duk da haka nau'in delta ce ta fi yawa a kan nau'in omicron a kasar wanda mutane kimanin 2237 suka kamu da ita sai dai ba wanda ya rasa ransa har yanzu cikin wa'anda suka kamu da cutar ta covid-19 nau'in omicron a ƙasar ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya ce atisayin rasulul azam 17 wanda aka gudanar a yankin tekun farisa da mashigar ruwa ta hormuz duk tare da cewa saƙo ne babba ga wa'anda suke son kawo matsalolin tsaro ga ƙasar iran amma kuma saƙo ne na wato yan uwantaka da kuma kawance ga ƙasashe makwabta a ranar litinin da ta gabata ce dai sojojin ƙasar iran na sama na ƙasa da kuma ruwa suka gudanar da atisayin haɗin gwiwa na kwanaki biyar a tekun farisa da kuma mashigar ruwa hata hormuz da kuma wasu yankuna a jihohin kudancin ƙasar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. labaran duniya kina aka saurara tare da tahir amin yanzu kuma bari mu je shirinmu na gaba inda za mu kawo muku shirin na mu leƙa mu na yau mu leƙa mu na yau To masu saurare ba tare da bata lokaci bari mu kawo muku jaridun da ake bugawa a tarayyar Najeriya da wasu ƙasashen nahiyar Afirka. inda a tashin farko bari mu jawo jaridar ta premium times da kuma don mu duba labarin ta buga jaridar ta kawo labarin cewa tsohon shugaban kasar najeriya general badamasi babangida ya ce mataimakin shugaban ƙasa yemi osibanjo shi ne fi dacewa a jagoranci najeriya a shekara ta 2023 babangida ya bayyana haka a lokacin da yake karɓar bakuncin ƙungiyar osibanjo grassroots organization a gidansa da ke garin mina banjo mutum ne mai haƙuri da hangen nesa sannan yana tausayi da son haɗin kan Najeriya. Hakan ya sa na ga babu wani ɗan Najeriya da ya fi dacewa shugabanci ƙasar nan idan ba shi ba a shekara ta 2023 a cewar baban gida Ni na san shi sani na haƙiƙa mutumin kirki ne kuma mutumin arziki ne mai son zaman lafiya. Najeriya ƙasa ce suke buƙatar shugaba na gari mai kishi da son haɗin kai irin su Osubanjo. Saƙo na gare shi shine ya ci gaba da ƙoƙari da taku kamar yadda yake yi yanzu. Ina masa fatan alheri. To sai kuma jaridar Premium Times ta ka labarin cewa Majalisar Dattawa a Najeriya ta yi wa kasafin kuɗi na shekara ta 2022 ƙarin naira ɗaiɗai har biliyan 700. a yanzu kasafin ya tashi daga naira tiriliyan goma sha shidda da ɗigo hudu ya koma tiriliyan sha bakwai da ɗigo goma sha biyu hakanan kuma majalisar dattawan ɗin dai ta maida cewa za a yi kasafin ne daidai da dalar amurka sittin da biyu dala hamsin da bakwai da buhari ya yi kasafin kuɗin da shi tun da fari dalilin yin haka kuwa a cewar majalisar shi ne, saboda farashin gangar ɗanyen mai ya ƙaru bayan buhari ya gabatar da kasafin kuɗin akan dala hamsin da bakwai sannan kuma an amince za a rika haƙo gangar ɗanyen mai miliyan ɗaya da ɗigo tamanin da shidda a kowace rana a najeriya majalisar dattawa ta yi ƙari kan kasafin kuɗin ne bayan da wasu ma'aikatu da hukumomi suka gabatar wa majalisar ƙarin buƙatun kuɗaɗe waɗanda ba a saka su a cikin kasafin kuɗin na shekara ta 2022 ba to sai kuma jaridar leadership inda ta kawo labarin cewa Najeriya ce ta uku a jerin kasashen da aka fi yawan samun masu ɗauke da cutar Omicron a nahiyar Afirka. Hukumar yaƙi cutuka ta Najeriya NCDC ta faɗi cewa ya zuwa yanzu dai an samu mutane 45 da ke ɗauke da cutar Omicron a Najeriya. Wannan yasa Najeriya ta zama ƙasa ta uku da aka fi samun masu ɗauke da cutar Omicron a ƙasashen Afirka. Bayan Afirka ta kudu da Botswana masu mutane 296 da kuma 291 sai dai mutumin farko da aka samu da ke da cuta a najeriya ya fito ne daga kasar afirka ta kudu ba wai tsakanin matafiya da ke cikin gida ba a najeriya tuni hukumar ta sanar da shiga zango na hudu na ɓallar cutar annobar corona a najeriya to bari mu garzaya kasar sudan domin jin irin wayan da ake toyawa inda jaridar take hannu na ita ce jaridar ta sudan tribune kuma ta ga labarin cewa wasu gungun mata ne suka gudanar da zanga-zanga nuna adawa da kashe masu zanga-zanga jami'an tsaro suka yi a birnin khartoum dubban al'ummar kasar sudan maza da mata ne suka gudanar da zanga-zanga nuna goyon bayan su ga waɗanda aka kashe a lokacin zanga-zanga nuna adawa da juyin mulki soji suka yi a kasar masu zanga-zangar suna tare da taken yin allah wajen da cin zarafin masu zanga-zangar da jami'an tsaro suka yi musamman mata kuma sun buƙaci a yi adalci wajen kare haƙƙoƙin waɗanda aka zalunta. haka zalika an gudanar da wannan zanga-zangar ma a yankin undurmun na ƙasar ta sudan to bari mu shirin da jaridar nan ta african news da ake bugawa a shafin intanet ta kawo labarin cewa a ranar litinin mai zuwa inda da lafiya za a buɗe shi jirgin ƙasa a birnin dakar na ƙasar senegal bayan kwashe shekaru biyar cur ba a kammala ayyukan shimfiɗa layin dogon ba bullo da sabuwar hanyar sufuri a ƙasar zai taimaka sosai ta nisan hanya da kuma yawan cunkoso da ake samu a kan titunan kasar musamman idan jirgin ya fara aiki a cewar mahukuntan kasar kamfanin da ke kula da kwangilar shimfiɗa layin dogon ya bayyana cewa rukunin mutanen da aka zaɓa ne kawai za a ba a dama su rika yin amfani da jirgin za a rika ɗibar ɗaliban makaranta da ƙungiyoyin wasanni da al'adu da dai sauran makamantansu jirgin zai rika jirar mutane dubu ɗaya da goma sha biyar a duk rana kuma zai rage yawan dogayen layuka da ake samu akan manyan tuntunan kasar to ma saurare karshen abin da so kenan a cikin shirin namu namu leƙa jaridunmu na yau yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin Radio Hausa VOH da saba yi muku nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya hankalin duniya. To a shirin na yau za mu duba wasu daga cikin batutuwa da suka shafi tattaunawar da ake a Vienna da nufin farfaɗo da harshen nukiliyar Iran. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. a ranar Litinin mai zuwa ce bangarorin da ke tattaunawa a biyanna. za su koma zama na takwas a yunkurin farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran tattaunawar da a ta iran ke fatan za a ɗage mata jerin takunkuman da amurka ta kakaba mata bangarorin za su kuma tattauna hanyoyin da amurka za ta dawo a cikin yarjejeniyar ta 2015 ta da dukkan masu ruwa da tsaki a yarjejeniyar za su mutunta ta kafin hakan dai masana da dama na ganin iran na samun nasara a tattaunawar duba da yadda ta gabatar da bukatar a ɗage mata takunkumi a jerin bukatunta ge takunkuman da tsohon shugaban amurka donald trump ya kakabawa iran a shekarar 2018 su ne mahukuntan tehran suka sanya a gaba a yayin zagayen wannan tattaunawar a yayin da kasashen turai ke zargin iran da jan kafa game da tattaunawar ana ta bangare iran na mai cewa ana samun ci gaba a tattaunawar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id katib zade ya ce bangarorin su amince da yin nazari kan kudurori guda biyu da iran ɗin ta gabatar a kwanakin baya-bayan nan a vienna ya ce daftarori ne guda biyu da suka kunshi matsayin iran waɗanda kuma za su ba da damar gaba da tattaunawa bernard horkad wani ƙwararre a faransa kan harkokin iran ya bayyana cewa mahukuntan taron sun yi nasara a wannan zagayen game da ciwo kan sauran ɓangarorin kan cewa rage takunkumai ya shine kan gaba saboda haka ne za a buɗe hanyoyin da za su kai ga fahimtar juna kan batun da ya shafi shirin nukiliyar ya karar da cewa iran na mutunta yarjejeniyar ta dubu biyu da biyar kenan ya rage ga amurka da ta yi watsi da yarjejeniyar ta dawo ta gyara barnar da ta aikata iran da yi ta alkawarin rage ayyukanta da suka jibanci makamashin nukiliya bisa yi ido na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya domin ɗage mata takunkuman da ke kanta sai dai a lokacin zuwan shugaba donald trump amurka ta janye tare da kakaba tsohuraren takunkumai kan iran ciki har da wanda ya shafi sayar da man fetur ɗinta lamarin dai sai a nata bangare iran ita kuma ta ɗauki matakin jingine aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta kunsa ciki har da ta ce sanadarin uranium sauranta a matsayin mai da martani kan ficewar amurka da kuma takunkuman da aka yi ta lafta mata ba tare da sauran bangarorin da suka rage a yarjejeniyar ba sun yi wani abun a so a gani na rage mata wannan raɗaɗi iran ta jima tana zargin sauran bangarorin da suka rage a yarjejeniyar musamman kasashen turan nan guda uku faransa jamus da kuma burtaniya da rashin taɓaka komai na rage mata zafin takunkuman da amurka ta lafta mata ta tsarin na ciniki da ake kira intex da aka kafa na bani gishiri in ba kamanda tsakanin kasashen turan da iran bai haifar da wani ɗa mai ido ba bayan da shugaba joe biden na amurka ya mai gurbin tsohon shugaban amurka donald trump an sake komawa tattaunawar neman farfado da yarjejeniyar sai dai an dakatar da tattaunawar a watan yuni gabanin zaben shugaban kasar iran aka kuma sake koma bakin tattaunawar a ranar 29 ga watan nuwamban da ya gabata sabuwar gwamnatin iran dai ta bayyana cewa za a iya cimma yarjejeniyar idan har kasashen turai da suka rage yarjejeniyar da gaske suke kan bukatar dagewa iran din takunkumai da kuma daina amfani da barazana ko matsin lamba to yanzu bari mu yi waiwaye akan wasu daga cikin ababen da suka wakana a can baya yayin sabon zagayen tattaunawar ta na iran ta ce cire mata jerin takunkuman shine abinda ta rukufa akan shi a yayin sabon saken tattaunawar ta vienna kafin haka dai ministan harkokin wajen kasar iran ya ce jamhuriyar musulunci ta iran ta baiwa tattaunawar mahimmanci kuma da gaske take amma ba ta da kwarin gwiwa kan cewa ko amurka da kasashen turai uku da suka rataba hannu kan yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015 da gaske suke hussein amir abdullahiyan yayin wata tattaunawa ta wayar tarho ranar alhamis da takwaransa na kasar japan ya saki nana ta cewa iran tana maraba da yarjejeniya mai kyau kuma da gaske take a tattaunawar ta biyanna shi ma da yake tsokaci kan tattaunawar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya ce tawagar kasar da ke tattaunawa a birnin biyanna ta dukufa wajen ganin an ɗage duk wasu takunkuman da aka kakaba wa kasar sa'idi dika zade ya bayyana cewa abinda iran ta fi mayar da hankali akan tattaunawar biyannar shine ɗage takunkumin da aka kakaba mata kuma tawagar da ke tattaunawa ba za ta amince da wani abu da ya wuce abin da aka amince da shi a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 hatib zade ya bayyana cewa batun tattaunawa a mataki-mataki ko kuma shigar da wasu sabbin bukatu abu ne da ba za a lamunta da shi ba ya ƙara da cewa idan sauran ɓangarorin tattaunawar a biyanna su nuna da gaske suke to kuwa tabbas za a samu fahimtar juna a hannu guda kuma iran ta tar da shirin isra'ila na yi wa tattaunawar zagon ƙasa furcin na iran na zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila ta yi zargin cewa iran na ci gaba da ayyukanta na nukiliya yayin da ake tattaunawar ta biyan na. ta kuma buƙaci amurka da ta gaggauta raba gari da tattaunawar jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya mashidi da tarabanci ya bayyana cewa goyon baya marar iyaka da amurka take baiwa isra'ila shine yake hana kwance da marar waɗanda suka mallaki makaman ƙare dangi a yankin gabas ta tsakiya mustata rabanshi ya bayyana hakan ne a wani taro na musamman da aka shirya don tattauna batun kwance da marar dukkan ƙasashe masu makaman ƙare dangi a yankin a irin wannan halin a cewarsa dole ne isra'ila da shiga cikin yarjejeniyar npt ta kwance damarar masu makaman kare dangi sannan hukumar ta iaea e ta binciki dukkan cibiyoyin makamashin nukiliya na isra'ila ake dakon sake komawa bakin tattaunawar ta na a mako mai zuwa mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran na ali bakari kani wanda ke jagorantar tattawagar ta iran a birnin biyanna ya jaddada cewa burin farko na iran a zaman shawarwarin shine soke dukkanin takunkuman da aka kaba ma kasar wakilin kasar rasha a tattaunawar mikhail ulyanov ya bayyana cewa muna da ƙudiri mai kyau ta fuskar ganin cewa an samu nasarar kammala shawarwarin wakilai daga kasashen yamma masu ruwa da tsaki a batun yarjejeniyar nukiliyar kasar ta iran ta shekarar 2015 sun amince da baiwa batun takunkumin da aka kaba wa iran fifiko yayin tattaunawar ta wannan karo a birnin biyanna game da abubuwan da suka faru a rana ta farko ta zaman na birnin biyanna mai shiga tsakani na kasar iran a tattaunawar ali bakiri kani ya ce ko shakka babu warware batun haramtattun takunkuman da aka kaba wa iran na kan gaba cikin ajandar kwamitin haɗin gwiwar da ke tattaunawar kuma an amince da hakan ali bakiri ne ya ce an cimma nasara a zaman taron kuma ya zama wajibi a jinjina wa kasashen sin da rasha bisa cikakken goyon bayansu ga matsayar iran to jama'a masu saurari iya abin da ya tsawaka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a kasance cikin ƙoshin lafiya To bari haɗa ku da Hassan Barka dauke da shi na muryoyin masu saurare. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofar albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wannan majmu'a ta mu mai albarka da gidan rediyon BOH Hausa Tehran malama da malami ina muku fata alkhairi ina mika sakon gaisuwa ta ga shugaban association a Abban ni da kaina nake gaida kaina da kaina kenan da kanina Muhammad Shaibu Adam da kanina Isa Muhammad Shaibu Adam da kanina Musa Shaibu Adam mhm. sai kuma kanwata ina mata fatan alkhairi ina gaida sauran abokanmu da Kadora Gaga dan Fulani Warji da shi kansa to mutanen da Nijar da magaran gaba daya da Shabu Ordinator da Hassan Barka mai gabatarwa da fatan kuna lafiya nagode salamu alaikum abban jummai ne daga injin mai na shugaban ƙungiyar asusu da shimmalin assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu to yau ina sanne ku bani dama domin in mika sakon gaisuwa ta musamman ga kai mai gabatarwa malam hassan barka da fatan kana cikin koshin lafiya baya ga haka zan yi amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa ta ga ya ilyasu yakubu gawa akwai kadore daga ga dan fulanin warji ba zan manta da shugaba iliya mai shayi garkin daura yakin idan na koma a jamhuriyar niger ba zan manta da isu madatte da magaran akwai sanusi madatte da magaran akwai na agwa mai faci akwai shi tahir agadas akwai kuma leturo shi ma da kinan jamhuriyar niger idan na dawo nigeria ba zan manta da shehu adamu a ado salati goma ga annabi jau ba akwai alhaji dan ashe mai fitila mai ma akwai faru kuma kaho andare ba zan manta da babban mai gida na injiniya manar musa jiga ba da fata kowa na cikin koshin lafiya ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai ma local government ƙasar najeriya Salamu alaikum barka da aiki da fatan kuna nan cikin koshin lafiya. Mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka jihar da magaram kasar Niger. Muna mutakar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu abin da ya shafe mu na yau da kullum. Da farko yana so ku bani dama in yi gaishe gaishe da farko yana gaida dukkan ma'aikatan biyoyi e Hausa. Yana gaida tasirin Gwatudu Yunusu Madatai, Isu Madatai da Maman Bini Yakubu Awashe da iliyas Yakubu Jigawa da Yakubu Mai Manja Funtuwa da Biyaro Biniya Garin Malam da Mamman Sani Daura da sauran dukkan al'ummar da suke sauraron mu a faɗin duniya a duk inda muryar mu za ta je ina gaida su ina gaida su kwarai a tashi lafiya biyoyi hausa mai magana ni ne yakubu yakubu mai aski raka jihar da magarin kasar niger Assalamu alaikum babban gidan radiyon musulunci na jamhuriyar eh, Iran. Za ni unhwani da damar da kwamuta ta gaida 'yan uwa da amunan arziki. da farin dai ina tura muku sahihiyar gaisuwa a dukkan ma'aikatanku musamman ma eh, jagoran shirin malam barka sannan zani gaida 'yan garin gigamawa sabuwa kakabinsu eh, musamman eh, masu garuruwan su da sannan da malam musa kalla shi ma shi da su haruna agal da halitta da abokin aiki na eh, abdu wanda aka sani da andre sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdu kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka saƙon gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki a cikin shiri na saƙon gaishe-gaishe na karshen mako da ake yi na farko ina gaida hassan barka shine mai watsawan ga shiri ina mashi fatan alkhairi da shi da iyalin shi ina gaida usaini sitar kasuwar kwalli kwalliya ina gaida abokin nau inini shabab a kasuwar kwalliya ina gaida mamman buniya awashe musa hadarin asuba ina gaida shi muji soja mai adadi tsawo bakin ofital litiro mai sans nagwa mai faci ina gaida iliya mai shayi karkin daura akwai abokina mushe almaman karimu ina gaida sabu sabiola akwai abdulaziz Nzero, akwai sani sangwar mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karmari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum wa wabarakatuh muryoyi masu sauraro na radio BOH Iran barka ku da waraka ina muku fata alkhairi na Usaini Labran ina muku magana ne daga nan tsakiyar garin Dogon Dutse a cikin jihar Doso da ke tsakiya ko mu ce yayi yamma maso kudancin jamhuriyar nigeria ina fatan nisar da sakon gaisuwa na zuwa ga yan uwa da abokan arziki musamman abokina babban aminina da yake a tahiran mujitaba adam da tijama lawali da magaram da abokina mai wannan filin cewa da wanda yake a gadas suna yakub mini hassan wani abu ta suna da ya kurce mai ina musu fata da kairi da fatan kuma abokan yan nigeria yan damagaram kowa yana cikin masu lahiya Allah ya sa a yi bukukuwan hutun Noel eh, ga yan uwa abokan zama yan uwa aminai eh, abokan zama na amana yan uwa mutanen Najasi ko ce mutanen Yesu Kiristi cewa da sallan Noel lahiya a ƙare lahiya. Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Bawan mun shigo shirin zamu mika sakonnin gashe gashe ga yan uwa da aminan arziki da farko dai ina gaida abokina Sunusu Madattai akwai Isu Madattai akwai Letoro mai isan da ke a bakin likita akwai na agwa mai faci akwai majidan adere ta sahu akwai tasiu garin tudu sannan akwai eh, Aminu ofisa Bilma garin dawa akwai Mati dan kore sannan akwai abdulaziz prezi idan kuma na koma najeriya akwai iliya mai shayi da kanti a garkin daura akwai abokina ahmad yarima da ke a jasudin din najeriya idan dai na dawo nijar din ma akwai abokina a eh, alkasim da ke a garin agadas sannan daga karshe ba zan manta da kai kanka mai shirye shirin wato malam hassan barka da fatan za a tashi lafiya boh hausa suna na sanusi madatai daga nan jihar da makaram a jamhuriyar nijar na shigo shirin ne a yau domin yi amfani da damar da da kuke ba mu dukkan karshen mako muna mika sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki muna godiya insha Allah yau ma zan fara da isuhu madattai da magaram sai kuma Usaini Star kasuwar kwalliya da magaram akwai na agwa mai fati a nan da magaram sai kuma Letoro mai sai da essence a da magaram akwai Murtala Salisu wanda aka sani da MT garamfin randa bakwai a nan da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga Abdul Aziz Prezi da magaram akwai kuma Tasiu Anguwar Tudu da magaram ya ba mai aski ba da raka da magaram ina isar da sakon gaisuwa zuwa ga mashi soja mai adidita da magaram akwai kuma Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdul Kibiya a nan jihar da magaram yake ina kasa fifiyar gaisuwa zuwa ga Mamman Buniya Yakuba a washe ina kasa fifiyar gaisuwa zuwa ga Isa Musa wanda aka yi sani da Isa Rezo ba kuma zan taba mantawa ba da shugaban Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai Ilyas Yakuba Digawa akwai Ibrahim dan Fulanin Yayari Kadora Digaga dan Fulanin Warji haɗabi mai kwamfuta mai yama da dukkanin masu sauraron wannan tasha ta oh suna na Sanusi madadai da magaram ku tashi lafiya. Salamu alaikum barka da aiki da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya. Mai magana ni ne Yakuba mai aiki ba da raka jihar da magaram kasar niger. muna matukar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu abin da ya shafe mu na yau da kullum da farko yana so ku bani dama in yi gaishe gaishe da farko yana gaida dukkan ma'aikatan biyoyi e hausa yana gaida tasirin gwatudu sanusu madatai Yusuf Madattai da mamman Bin Yakuba Washe da Elias Yakuba Jigawa da Yakubu Mai Manja Funtuwa da Biyaro Biniya malam da Mamman Sani Daura da sauran dukkan al'ummar da suke sauraron mu a faɗin duniya a duk inda muryar mu za ta je ina gaida su. ina gaida su kwarai a tashi lafiya biyoyi hausa mai magana ni ne yakubu yakuba mai aski bararaka jihar da magarin kasar niger salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa da biyu mai magana isu ne mai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar ina so ku ba da dama ya gaishe gaishe karshen mako da farko ina gaida sarushi gero mai ɗantar da magaram akwai shugaba baba ya lafiya da magaram ina gaida shugaba iliya mai kantiri shayi garkin daura akwai shugaba alamar da shanya mai dubino maɗattai ba zan manta da hayya so ne talmanta mai ba yanzu tasu tudu ina gaida yakubu aski ba da raka ina gaida a ɗahar zaki soyayya bulbaram ba zan manta da ilis brezil a zuci ba akwai alkasim agadas akwai lawa alhaji abba ali agadas akwai mamman bunya kuma a washe na tsallaka tare da najeriya akwai lami kantir shagar kindola akwai kaɗuwar digaga ɗan fulanoji ilyas yakubu digawa gado isa jikan mai sajeta ta bashir mai turare karamar hukumar toro ina gaida wakilin shirin na hassan barka na gode mai magana isu ne maɗatai da magana jamhuri nijar na kira ku daga nan birnin mai ku tashi laya. Hanyar jamhuriyar musulunci mai magana na alhaji abdu da sinija to da ga dama da kutewa muna mu gaida yan uwa da amanna arziki musamman ina gaida badamasi wanda yake na turje zandar na turje ina gaida tijjani gogo wanda yake na turje ina gaida ali wanda ce na toje ina gaida ibro mai adaidaita sau wanda ce a gadas ina gaida bukar roga roga wanda ce a gadas ina gaida kabiru kwani mai adaidaita wanda ce a gadas ina gaida abdurrashid alu wanda ce a gadas ina gaida miji soja wanda ya ce zanda ina gaida na agwa mai faki wanda ya ce zanda ina gaida isu madattai ina gaida tayar m tayar kano nigeria ina gaida dukkan masu sauraron wannan shirin wannan tasha mai albarka daga na kulawa na alhaji abdu agadas suna na abdurrahman wanda aka yi sani da abdu kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka saƙon gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki a cikin shiri na saƙon gaishe-gaishe na ƙarshen mako da ake yi na farko ina gaida hassan barka shine mai watsawan ga shiri ina mashi fatan alkhairi da shi da iyalin shi ina gada usaini sitar kasuwar kwalliya ina gada abokin nau inini shabab a kasuwar kwalliya ina gada mamman buniya awashe musa hadarin asuba ina gada shi muji soja mai adadi sau bakin ofitar litoro mai sans nagwa mai faci ina da iliya mai shayi karkin daura akwai abokina mushe almaman karimu ina gada sabu sabiola akwai abdulaziz yan zero akwai sani sangwar mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karmari ta birnin da magarama a jakudai nijar a tashi lafiya to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya shirinmu na gaba shine shirin nan na muleka iran ai saurare lafiya muleka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin da muke kawo muku tarihin muhimman wurare masu da ɗan tarihi da ma wurare na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko neman lafiya. Har ila yau muna sharhi kan wasu muhimman batutuwa suka faru a nan kasar Iran. Da fatan masu su kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla yau shirin namu ci gaban da gabace shi ne a makonni biyu da suka gabata inda muka fara muku bayani game da wasu wurare na kallo a garin Shiraz da garin Gul da Babul. Idan ana yi tunawa a shimfiɗar da muka yi a wancan shirin mun faɗa muku cewa akwai muhimman wurare guda goma sha uku na yawon shakata da ke lardin Shiraz gari na waƙoƙi da adabi. Garin Shiraz yana ɗaya daga cikin manyan birane a ƙasar Iran. da ke tsakiyar ladin fars masana ilimin ƙasa sun hikayanto cewa an kafa garin shiraz ne kusan shekaru dubu biyu suka gabata tun kafin haihuwar annabi isa almasihu alaihi salam ginin makabartar sa'adiyya ta kunshi turaku guda takwas na dutse mai launin ƙasa inda a gaban ginin akwai kabarinsa sai dai asalin ginin makabartar an yi shi ne siffar kusurwa hudu wanda aka yi wa ado da tayal da fararen duwatsu shi kuma dutsen kabarin sa'adi an ajiye shi a tsakiyar fadar mai kusurwa takwas a ɓangarori bakwai na ginin akwai rubuce-rubuce guda bakwai da aka zaɓo na rubuce-rubucen hannu na ibrahim buzrida wanda aka ɗauko daga littafin gulistan da bustan ɗaya daga cikin rubuce-rubucen da aka rubuta a jikin dutsen yana ɓangaren arewa maso yammacin ginin yana da muhimmanci a sani cewa kabarin sa'adi yana cikin jerin auban tarihi na ƙasar iran wanda a ranar 11 ga watan nuwamba na shekara ta 1874 aka yi rijistar wannan wuri a matsayin ɗaya cikin wuraren tarihi na ƙasa inda aka bashi lamba 1,103. Wannan kenan a takaice game da shimfiɗar da muka yi a baya yanzu kuma shirin zai ci gaba inda za mu kawo muku tarihin wuri na gaba da ke da daɗan tarihi a birnin Shiraz wato Hubaran Kavaju Karmani. A shekara ta 1315 aka gano wani wuri da da ke birnin fitaccen mawaƙin nan na ƙasar Iran mai suna Kaja Kermani da taimakon cibiyar al'adu ta lardin Fars a shekaru goma sha bakwai da suka gabata bayan gina hubbaran a shekara ta biyar jira shamsiya. A bangaren arewa na makabartar an gina wani ɗaki da aka mayar da shi wajen adana kayan tarihi na Koja Karmani. Kabarin Koja Karmani yana ɓangaren arewacin Shiraz ne a farkon hanyar zuwa Shiraz da Isfahan. Wannan kabarin mai ɗaukar hankali ba shi da na biyu an yi shi ne a ƙofar Darvoze Qur'an. Baya ga wannan akwai wani idanuwan ruwa da ake kira da suna Rukun Abad da ke kusa da kabarin nasa. Ya zama wajibi a bayyana cewa kabarin Hoje Karmani an yi rijistar sunansa a cikin jerin aban tarihi na ƙasa mai lamba 916. Yanzu kuma sai lambun Iram daga cikin muhimman wuraren kallo da ke birnin shiraz akwai lambun iram kuma yana ɗaya daga cikin tsoffin wurare masu kyau tarihin wurin yana komawa ne zuwa ga zaman dolar da salojikawa da kuma iyalun inju wannan lambun ya kasance a zamanin daurori daban-daban da suka shuɗe a tarihi lambun iram ya kunshi gine-gine daban-daban da suka haɗa da lambun shuke-shuke sai kuma lambun fada wanda an yi shi ne bisa koyi da irin tsarin gini na zandiya da aka gina a zamanin mulkin Kajar kuma an gina wannan ginin da bene mai hawa uku. Hawa na ƙasa ya kunshi ɗakuna daban-daban da aka yi su don hutawa a yanayin zafi kuma an ƙawata su da tayel mai kaloli daban-daban. A bene na sama kuma an sanya masa turaku wanda aka yi koyi ne da gini na Takista Jamshid. A hawa na tsakiya kuwa wani allo ne da aka yi shi da kusurwa uku wanda zanen da aka yi a jikin allon yana hikayanta fafatawan sarakunan kajar da kuma shahanome na firdausi hawa na tsakiya kuma wanda yake shine idon gani an yi amfani da farar ƙasa da tayal da aka kawata shi da zane-zane irin na zamanin daular kajar lambun iram da ke lardin shiraz yana ƙarƙashin kulawar jami'ar shiraz ne kuma a cikin watan tir na shekara ta 390 aka sanya shi cikin jerin sunayen abin tarihi da hukumar kula da al'adu ta mace ɗinkin duniya unesco ta amince da shi sai kuma kabarin sha charog ɗaya daga cikin wuraren tarihi a birnin shiraz yana ɗaya daga cikin wuraren kallo da ziyara a garin shiraz wanda aka bizne shi a ƙarni na shida hijira kamariya a zamanin itbakan na lardin Fars aka gina shi wannan hubbaran kushewar ɗan imam musa alkazim ne ɗan uwan imam rida da ake kira da mir said ahmad da ake masa lakabi da shacharog Ƙabarin shacharog yana kusa da dandalin ahmad shiraz ƙabarin yana da mashiga ta arewa da kudu da hakan zai bada dama ga masu ziyara shiga babbar fajiyar wurin yana da mahimmanci a sani cewa kabarin shacharag da ke shiraz yana da kofofi guda biyu a gefe da suke komawa zuwa ga tsohon masallacin da kuma bar kasuwa yanzu kuma sai fadar ar karim khan zand wato da ke tsakiyar gari wanda yana daga cikin muhimman wurare na kallo masu ɗaukar hankali da ke birnin na shiraz fadar karim khan zand an gina ta ne a zaman dolar zandiya a ƙasar iran muhammad karim khan zand Shi ne wanda ya kafa daular zandiya wanda bayan da ya zaɓi birnin shiraz a matsayin babban birnin daular zandiya ya zaɓi fadar karim khan a matsayin wajen rayuwa a zamanin daular gwamnatin kajar aka canza yanayin fadar karim khan inda ta koma aka koma yin amfani da ita a matsayin gidan yari fadar karim khan zand a zamanin da ta gabata an yi amfani da ita wajen ba da kariya ga mutanen garin shiraz daga barazanar hare-hare da ake iya kawo musu wannan ya sa ma ta shahara da kofar ba da tsaro ga birnin shiraz to ma saurare da wannan ne shirin namu ya kammala ganin lokacin da aka ɗiwon ya kawo jiki a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke ci gaban shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin kammala ni ma dugun shi nake cewa ku zama lafiya ko muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To da ƙarshe bari mu rufe shirin namu da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da Majalisar Dokokin Ƙasar Libya ta fitar ce kan rashin yiwuwar gudanar da zaɓuka a ƙasar a lokacin da aka tsere tun da fari da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. hukumar zaben kasar libya ta gabatar da shawara ga majalisar dokokin kasar a ranar larabar da ta gabata kan neman ɗage zaɓukan 'yan majalisun dokokin kasar da na shugaban kasa da aka shirya a ranar 24 ga wannan wata na disamba inda hukumar zaben libya ta fayyace cewar ba zai yiwu a gudanar da zaɓuka ba a lokacin da aka tsayar saboda dalilan da aka gabatar da suka shafi shirye-shiryen gudanar da zaɓuka da na shari'a da kuma tsaro a taron manema labarai da hukumar zaben kasar ta libya ta gudanar ta bayyana cewar hukumar zaben kasar da shawarar majalisar dokokin kasar sun gabatar da buƙatar jinkirta gudanar da zaɓuka a kasar zagaye na farko da aka shida gudanarwa a ranar 24 ga wannan wata na disamba zuwa watan janairun shekara ta 2022 mai kamawa da nufin ganin majalisar dokokin kasar ta ɗauki matakan kawar da matsaloli da shamaki da suka hana hana gudanar da shirye-shiryen zaɓuka a lokacin da aka tsara a ƙasar. Hukumar zaben Libya ta jaddada cewar Hukuncin ta kan soke takardun wasu 'yan takara daga kan aniyarsu na tsayawa zaɓe saboda rashin cancanta da cika sharuɗa yana kan hanya ko a'a. Saboda haka ba ta da tabbas kan matsayinta na soke takarar waɗanda suka tsaya. kamar yadda har zuwa lokacin ɗage zaben hukumar zaben libya ba ta fitar da sunayen 'yan takara da suka cancanci tsayawa takarar shugabancin kasar ba a tsakanin mutane 98 duk da rage adadin 'yan takarar ta hanyar cire sunayensu saboda rashin cancanta inda suka dawo mutane 73 hakanan hukumar zaben libya ba ta ba da damar fara yakin neman zaɓe ba baya ga yawan korafe-korafe da aka gabatar a ɓangaren shari'a da sukar cancantar tsayawar wasu 'yan takara inda hukumar zaben ta yi nuni kan rashin yiwuwar bayyana sunayen 'yan takara da suka cancanci tsayawa takarar saboda rashin samun hukuncin ƙarshe daga ɓangaren shari'a babban saɓani da aka samu kan tantance 'yan takarar shugabancin ƙasa a libya ya fi kamari ne kan tsayawar wasu 'yan takara uku wato general halifa haftar mai ritaya shugaban rundunar tsofin sojojin ƙasar da ke da matsuguni a shiyar gabashin ƙasar da saiful islam gaddafi ɗan tsohon shugaban ƙasar libya da ake zargi da hannu a cin zarafin ɗan adam ƙoƙarin kare mulkin mahaifinsa a lokacin boran neman kifar da gwamnatinsa a shekara ta 2011 da kuma Firayim Ministan ƙasar ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya a halin yanzu abdulhamid addabaiba da tun farkon lamari ya yi alkawarin rashin tsayawa takara amma daga baya ya canza shawara sakamakon haka hukumar zaben libya da majalisar dokokin kasar suka cimma matsaya ɗaya kan rashin yiwuwar gudanar da zabukan shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin kasar a lokacin da aka tsere a kasar tun da fari duk da cewa bangarorin biyu ba su tsere da sabon lokacin da za a gudanar da zabukan ba hakanan hukumar zaben libya ta kirayi firayim ministan libya abdulhamid addabaiba da shugaban majalisar wakilan kasar akila sale kan komawa matsayinsu bayan dakatar da batun zabuka a kasar saboda sauka daga kan matsayinsu sakamakon tsayawa takara domin su ɗauki matakin samar da tsarin da zai kai ga cimma sabuwar tsari da za a fuskanta a fagen siyasar ƙasar bisa la'akari da cewa wa'adin gwamnatin haɗin kan ƙasar ta libya ƙarƙashin jagorancin prime minister abdulhamid addabai ba za ta kawo ƙarshe ne da zarar an gudanar da zaɓuka a ƙasar inda a halin yanzu haka aka dakatar da zaɓukan hukumar zaben kasar libya ta gabatar da shawarar sanya ranar 24 ga watan janairu mai kamawa a matsayin ranar zaɓe a kasar amma shawarar ƙarshe za ta kasance ce bayan amincewar majalisar dokokin kasar tun a makonnin baya shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a ƙasar libya imad asiya ya bayyana yiwuwar jinkirta zaben shugaban ƙasa a libya inda ke bayyana cewa hukumar zaben ƙasar za ta iya magance matsalolin da suka shafi dokoki da harkar zaɓe amma matsalolin siyasa da tsaro sun fi ƙarfinta tabbas majalisar kolin mulkin libya da jam'iyyun siyasar ƙasar suna adawa da duk wani matakin gudanar da zaɓuka a ƙasar matuƙar babu tsararrun dokoki dokoki da a kansu ne za a gudanar da zaɓukan ƙasar misali dokokin zaɓe da majalisar dokokin libya ta tabbatar da su a makonnin baya sun fuskanci suka daga ɓangarori da dama musamman jam'iyyun siyasa waɗanda suke ganin an tsara su ne bisa dubi da girman wasu mutane musamman general halifa haftar mai ritaya kamar yadda a makonnin da suka gabata shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri ya yi kira kan jinkirta zaɓukan ƙasar libya zuwa watan fabrairun sabuwar shekara ta 2022 domin samun damar kiyaye tsarin mulkin ƙasar inda zaɓukan 'yan majalisun dokoki za su gudana daidai da dokokin zaɓe da aka cimma a zaman taron ƙasa sannan zaben shugaban ƙasa akan tsarin dokoki da aka cimma tsakanin shugaban majalisar mulki da mataimakinsa da firayim ministan ƙasar ƙari da shawarar da aka gabatar na kayyade wa'adin shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki kan su kasance shekaru hudu kacal babu batun sake tsayawa takara da biyu a nata bangaren mai ba da shawara na musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya stephanie turko williams ta bayyana ƙoƙarinta na ganin ta ceto batun gudanar da zaɓuka a ƙasar libya Stefani ta bayyana cewa ta gana da wasu jagororin siyasa da na sojin libiya kuma ta sanar da su cewa manufarta ita ce tallafawa batun gudanar da zabuka a libiya kamar yadda a ganawarta da shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libiya Khalid Al-Mushiri ta jaddada masa wajabcin mutunta buƙatar al'ummar libiya ta ganin an gudanar da zabuka a ƙasar cikin 'yanci da inganci tun bayan makonni da fara shirye-shiryen zaɓukan shugaban ƙasa a libya aka fara samun bullar tashe-tashen hankula a wasu cibiyoyin zaɓe a shiyar yammacin ƙasar baya ga mame kotun garin sabha da ke kudancin ƙasar ta libya da wasu 'yan bindiga suka yi a kwanakin baya-bayan nan kafin kotu ta ba da damar amincewa da karar da saiful islam gaddafi ya gabatar kan matakin da hukumar zaben ƙasar ta ɗauka na cire sunansa daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa inda daga baya aka mayar da sunan nashi cikin 'yan takarar shugaban kasar kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa an samu bullar gumurzu a garin sabaha tsakanin rundunar fada da ta'addanci da ke karkashin majalisar kolin shugaban kasa da sojojin da suke biyayya ga general halifa haftar mai ritaya lamarin da ya kai ga rufe jami'o'i da mafi yawan makarantu da cibiyoyin kasuwanci a garin gumurzu tsakanin bangarorin biyu a garin sabha ya kunno kai ne tun a cikin daren litinin wayewar garin talata a makon da ya gabata tsakanin jami'an tsaron libya masu biyayya ga fadar shugabancin kasar libya da sojojin janar halifa haftar mai ritaya da gumurzun yi sanadiyar mutuwar mutum guda tare da jikatan wasu biyu na daban hakanan an samu bular barazanar tsaro a birnin tripoli fadar mulkin libya a makon da ya gabata sakamakon matakin da majalisar shugabancin kasar ta ɗauka na bada umarnin sauke kwamandan rundunar sojin birnin tripoli fadar mulkin kasar abdulbasid marwan tare da mai gurbin sa da manjo general abdulkadir khalifa inda bangaren rundunar tsaron birnin na tripoli ya ɗauki matakin girke motoci da dama a kusa da fadar firayim ministan kasar da wasu cibiyoyin gwamnati domin nuna adawarsa da matakin da majalisar shugabancin kasar ta ɗauka Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. masu saurare duka duka iya abin da ya sauke kenan a cikin shirin a madadin tahir amin da ya kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.